kai ga matsayin albirru ba ne nagarta hatta tun fi tuhibbun har har sai kun ciyar daga abin da kuke so wa ma fi min sha'in fa inna Allaha bihi alim duk abin da kuka batar na kowane abu ne fa inna Allaha bihi alim Allah masani ne da shi saboda haka wato kenan zai muku sakayya ladan ku ba zai kubce ba albir abin da ake nufi da albir shine aikin nagarta aikin da wato za a ce a aikin da za a yabi mutum a kansa to in aka dangana shi a cikin abubuwan da Allah yake so aikin da Allah yake yaban mutum a kai Allah ya halicci mutane a kan san albir mutane suna son nagarta a cikin fitararsu a cikin fitarar mutane suna son albir nagarta shi sa Allah maɗaukakin sarki ya kawo cewa to ba za ku cimma ba za ku samu wannan matsayi na nagarta ba sai kun yi wannan aiki kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa albirru matma'annat ilayhi nafs aikin nagarta albir shine abin da rai zuciya ta nutsu akai hmm. kuma yace as-sidqu yahdi ila albir hmm. gaskiya tana kaiwa ya zuwa ga aikin albir wal birru yahdi ilal janna. aikin albirru aikin nagarta kuma shi zai kai ya zuwa ga aljanna duk wannan dan a nuna shi wannan birru din da kowa a cikin fitararsa yake jin yana sha'awar ya same shi ga shi ga ma'anarsa a wajen ga matsayinsa a cikin addinin musulunci Kowa Allah madaukakin sarki ce innal la fi na'im masu aikin nagarta al abrar jam'in al-bar wanda yake mai yin aikin albirru kenan mai yin aikin nagarta fi na'im suna cikin wata ni'ima mai girma to ba za ka cimma wannan matsayi na albirru ba Allah ya ce ma musulmi ba za ku yi wannan aiki na nagarta ba hatta ma to tuhibbun har sai sun kusa sai kun ciyar daga abin da kuke so wato sai kun batar da dukiyanku akan abin da kuke so wannan ta yi kama da faɗin Allah ta'ala wa atal mala ala hubbihi ya bayar da dukiya tare da soyayyarsa ga wannan dukiyar wato abin da kake sai abin da kake so na dukiyarka sai ka fitar da shi ka bayar fi sabilillahi sannan zaka cimma aikin kyautatawa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wato ba za ka zamanto albaro ba har sai yi wannan kan wannan munasabar ne akwai hadithin da al-bukhari da muslim suka ruwaito hadithin anas ibn malik cewa abu talha al-ansari ya kasance min akthari min akthari al-ansari mala ya yana a cikin mutanen madina al-ansar kusan yana da cikin wanda ake kirgawa wanda ya kowa kudi wanda ya kowa dukiya yana daga cikin wanda ake kirgawa a mutanen madina cewa suna daga cikin masu hannu da shuri daga cikin dukiyoyinsa dukiyar da ya fi kowace so wata gona ce da take da wata rijiya a kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mata rijiya ana ce mata ha abu talhat al-ansari yana alfahari yana jin daɗin wannan dukiya tasa wataran in ya tashi wataran ya tashi yana sallama sai ya ga tsuntsu yana yawo har ya sarkafe a cikin bishiyoyinta saboda yin take da ni'ima ga inuwa ga ruwanta mai daɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ya je ya sha ruwan wannan rijiya ya yi bacci a cikin gonar baccin rana saboda ni'imar da ke ciki mahallin gonar yana nan in ka shigo ta masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ta kofa ta 21 ce ko 23 daidai babu malik fahad Eh, malam adam ta daidai ba malik fahad in ka shigo kana shigowa gefen hagu sau na farko al'amudai na farko a gefen hagu hmm. akwai tsakanin al'amudan tsakiyarsu da har yi alama sun ce nan shine mahallin biruha ha wannan a rijiyar saboda haka gonar a kusa da masallacin take da aka saukar da wannan aya lan tanalul birra hatta ƙomin mimma tuhibbun sai a abu talha ya ce ya rasulallah inna allaha ya kulu lan tanalu tun fi tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba amwali ilayya biruha wa innaha sadaqatun lillah arju biha birraha wa dhikraha inda allah ta'ala fa da'ha ya rasulallah haythu araka allah yace ya rasulallah allah madaukakin sarki ya faɗi wannan ya ce lan tanalu tun fi tunfiqu mimma tuhibbun dukiyar da ta kowace soyuwa a gari ni cikin kuɗina ita ce biruha to na bayar da ita sadaka ga Allah arju biha birraha ina kaunar nagartar da ke cikin yin wannan aikin wa dhikraha da ajiyarta ta zamanto mun sto treja, a wajen Allah tabaraka wata'ala fa ba'aha ya rasulullahi haythu araka ka sa ta inda ka soya inda Allah ya nuna maka ya rasulullah ka je ka sanya ta fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bakhin bakhin za مال رابح za مال رابح bakhin wato kalma ce ta larabci ta nuna abin al'ajabi kamar yadda bahaushe zai ce hoda to a larabci in aka ce bakhin wato abin wato ya faska ya sara kan mutum saboda ban mamaki yace za kamalun za wannan ita ce dukiya mai riba wannan ita ce dukiya da ta kawo riba wato uwar kuɗi da ta kawo riba kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa qad sami'tu naji abin da ka faɗa wa ana ara an taj'alaha fil aqrabin ni abin da nake gani ka raba ta tsakanin yan uwanka na dangi fa qala abu talha abu talha yace af'alu ya rasulullah yace zan yi haka fa qasamaha abu talha fi aqaribihi wa bani ammi sai ya raba ma yan uwansa da 'ya'yan baffanninsa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai handama bane da ne dukiya ce da babu kamata kuma yana sha'awar shi kansa ya shige ya ji ni'imar da ke cikin wannan wannan dukiya ta abu talha kaga aka zo aka ce gashi nan ka sanya ta inda ka so inda Allah ya nuna maka to annabi sallallahu alaihi wasallam auladul mu'minina min anfusih shine yafi cancanta da mu'mine akan kansu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ce a gabansa shikenan sai ya raba mu Hassan da Husaini da Fatima ya dauki na kuma nasa kasan amma sai ya ce ka je ka raba ma yan uwanka ka je ka raba ma yan uwanka saboda haka a cikin wannan akwai aiki da wannan ayar abu talha ya aiki da wannan ayar ko manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa cewa ya yi riba ya yi riba mai girman gaske haka zalika daga cikin abubuwan da suka zo da suke da munasaba da wannan ayar hadisin da ya zo a cikin sahihain cewa umar bin al-khattab ya ce ya rasulullah lam usib malan qattu huwa anfasu indi min sahmi alladhi huwa bi khaybar fama ta'muruni bi yace ya rasulullah ban taba samun dukiya wadda take tafi daraja da kima a wajena ba irin kaso na da aka bani a cikin kasar haibar don kasar haibar ganimar da aka samu haibar ta haibar gonaki ne masu yawa wanda aka raba ma musulmi sai na umar ce bai taba samun kuɗi bai taba samun dukiya mai daraja mai kima ba irin wannan irin kusansa da aka bashi sai ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to me zaka me zaka shirye da ni yi to ga wanda suka san wanda idan mutum kana so ka san yadda za ka yi amfani da dukiyarka wajen bin Allah ka nemi ka nemi shawarar masu ilimi sai je ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me zan yi amma ka ga mutum akwai mutum yana nan akwai wani mutum zaka ga cewa shi kullun hankolansa ya zamanto azumi ya je umra hajji ya je umra kamar aikin alkhairi ga baki a cikin hajji da umra yake bayan da zai karanta a tarihin ibn abi zaid ni malam mai risala ɗaya daga cikin ne, in ka ji an ce ashekala sheikh a cikin mazhabar imam malik abinda ake nufi ɗaya daga cikin eh, abinda eh, eh, guda biyu ne ɗayansu shine ibn abi zaid alkairawani wani ya tambaye shi cewa ya taɓa hajjin farilla amma ga dukiyar nan yana so me ya gaya masa me ya kamata ya tafi ya sake yin hajji ko kuwa me ya kamata yi da wannan da yake ya mai da al'amarin ga malami faqihi da ya so ba masa wannan kudin hajji ya ce zan gaya maka ko abin da za ka yi wanda yake sai ya fi hajji saba'in da ya gaya masa ya ce wani ka yi masa aure wani abu kaza ka mayar da shi wakafi abu ka za ka yi kaza ya rinka lissafa masa ya ce to wannan abin ɗin kai abin kai waɗannan abubuwan da na gaya maka ya faji saba'in to shi ma sai na Umar sai ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me zan yi da wannan dukiyar tawa ka gani wanda suke da tarbiyya kenan su mayar da al'amari zuwa ga ahlul ilmi don masu ilimi su ne ɗaya daga cikin abin da ilimi yake koyarwa da fikihun addini shine ya sanya ka ba wai ka san alkhairi ba ka san mafi alkhairin alkhairi a cikin alkhairin wanne ne ya fi maslaha sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa habbisil asl wa sabbil thamara ka rike asalin ka saki amfanin ya zama to shine kai sadaka da shi wato ka rike dukiyar asalin ba za ba za ka sayar ba ba za ka bayar da ita sadaka ba ba za ka cefanar da ita ba ba za ka sayar da ita ba amma amfanin ka ya zama to shine sadaka sai zama to kai sadaqatun jariya sadaka da ba za ta kare ba in kai sadaka da ita kai sadaka a lokacin ka raba watakila wanda ka ba ma sadaka ya sayar da ita amma idan ka rike asalin wato kamar yadda ta zamanto wakafi wannan shine wakafi shine ya zamanto asalin yana nan gonar tana nan mallakar Allah ce amma duk amfanin da ake samu shine zaka rinka ba da sadaka kaga kullum kowace shekara kenan akwai sadaka da zaka bayar wannan shine asalin ɗaya daga cikin asalin wakafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wakafi sahabbai su ma sun yi wakafi to wannan kaga abinda sayyidina Umar yayi yana daga cikin lantana lubir hatta tunfiqu mimma tuhibbu domin ya ce bai taba samun dukiya da take huwa anfasu ilayya dukiya da tafi kowace kima irin wannan ba almalun nafis shine dukiya wata take da tafi kowace daraja to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mayar da shi wakafi haka zalika an ruwaito daga abdullahi abdullahi dan umar ya ce hadaratni hadhihi al-aya wannan ayar ta zo zuciyata lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yace fa zakartu ma a'tani Allah sai na sai na tsaya na tuna abubuwan da Allah ya bani falam ajid shay'an ahabba ilayya min jariyatin li rumiya sai na cikin dukiyata babu abin da nake da shi wanda ya fi soyuwa a gare ni irin wata kuyan gatawa yar kasar Rum wato yan Sham kyawawa ne ko yanzu balarabin saudiya ba abin da yake tsone masa ido irin 'ya'yan sham 'yan suriya ya ce bai taɓa ganin a cikin dukiyarsa ba abin da yake da shi kamar wannan kuyanga tasa 'yar ƙasar rom faƙultu sai na ce hiya hurratun liwajihillah na mai da ita ‘yantatta saboda allah falau a a'udu fi shay'in ja'altuhu lillah Ya ce da zan koma zuwa ga wani abu da na mai da shi ga Allah da na aure ta ai la tuha. tunda ai ya halatta ko mutum ka yanta mace sannan kuma daga baya ka zo ka aure ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da Safiya ya yantar da ita ya sanya yancin ta shine sadakin ta ya aure ta yace to amma abu ne da na fitar da shi saboda Allah tunda Allah ya ce na yi aiki da wannan ayar to dan haka ko ba zan koma ga abin da yake na fitar da shi saboda Allah ba da ba dan haka ba da sai ya aure ta duk da ya halatta a gare shi ya kasance abdullahi dan umar yana yawan sadaka da sukari domin a cikin abinci ba abin da yake so irin sukari to don haka sai rinka ba da sadaka da shi amma ba ka zo ran da aka yi abincin da baka so an yi tuwon abinan an yi tuwon dawa a gidan hmm? a ran nan ne za ka ce a je a rabawa makwabta amma ran da aka yi farfesu kuwa hmm? ran da aka yi farfesu babu bayani to lan tanalul birra hatta ko min tuhibbu haka kun ga ga yadda sahabbai suka yi aiki da wannan ayar Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin masu wannan sifa Allah ya ce wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim babu abin da kuka batar na wani abu komai kankantar sa shine fa'idar wannan tankiri din da kuma aka yi takidin sa da harful abin da harful jar na kira ce fi siyaqi shar hmm, na kira ce fi siyaqi shar domin ma din shartiyya ce wanda yake take nuni akan umumi wato duk wani abu da kuka batar komai kankantarsa komai girmansa fa inna allaha bihi alim allah masani ne shi to me fa'idar cewa allah ya san abin ai wato kai itikadin cewa allah zai maka sakayya tunda tunda allah ya sani allah ko ba azzalimi bane zai maka sakai zai maka kyakkyawan sakamako da shi kai imani akan cewa allah zai maka wannan kyakkyawan sakamako yana daga cikin dalili akan imaninka shi yasa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace was sadaqatu burhan sadaka hujja ce a gare ka hujja ce akan cewa kana da imani ka yadda da Allah domin ba wanda zai bayar da wani abu sai idan ba wanda zai bayar da sadaka saboda Allah sai idan ya yadda akwai ranar lahira kuma Allah yana sakamako kyakkyawa ah, tunda bai bayar ba saboda a yabe shi mutum in ya bayar bisa al'adar mutum yana so a yabe shi yana so a ce yayi bajinta yana so a ce yayi alheri yana cikin fitrarsa to amma in mutum ya bayar dan Allah to wannan yayi ne saboda imani dalili ne akan cewa ya yadda da Allah ya yadda da ranar lahira نعم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون Allah ta'ala ya ce kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il dukkan jinsin abinci kana hillan ya kasance halal ne li bani isra'il ga bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai abinda isra'ilu shine yaqubu ya haramta ma kansa min qabli an tunazzala at-taura tun ma kafin a saukar da at-taura ulfa atu bit-taura ce ne musu ku zo da attaura fatluha ku karanta ta in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya wannan ayar ta kunshi raddi ga yahudu da suke da'awar kan cewar annabi ibrahim akan addininsu yake kuma har suke cewar a naman raƙumi wanda yake haramun ne su a gare su bani isra'il ya kasance haramun ne ga annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub sai allah ya musu raddi ya ce dukkan nau'i na abinci ya kasance halal ne ga bani isra'il wato 'ya'yan annabi yaqub su ne a kabilar bani isra'il isra'il ma'anarsa kamar yadda ya gabata a cikin suratul baqara abdullah bawan allah hmm. domin daga al'isir ne bawa il kuma daga cikin sunayen allah a yarensu na ibriya lakabin yaqub ne dukkan abinci ya kasance halal ne a gare shi daga ciki har da raƙumi naman raƙumi da kitsansa da nonansa illa ma harama isra'ilu ala nafsi da kawai yake haramun shine abinda isra'ilu ya haramta ma kansa shi akan kansa annabi yaqub ya haramta ma kansa amma ba ga sauran bani isra'il ba qul fa'tu bit tawrati fatluha ku kawo at-taura ku karanta ta in za ku gani cewa haramcin ya fara ne daga zuwan annabi musa amma kafin nan bai zamanto haramun a gare su ba qul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya wannan ɗaya daga cikin tambayoyin da bani isra'il yahudawa suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan sa madina suka ce za mu tambaye ka kan abubuwa wanda babu wanda ya san su illa annabi daga ciki suka ce ba mu labarin wani abinci ne isra'ilu ya haramta ma kansa sannan ka gaya mana menene yake sanya a yaya bambancin wato a maniyin namiji yake da na mace kuma me yasa wani lokaci ɗa yake kama da dangin uwarsa wani lokaci yake kama da dangin ubansa kuma wane ne wannan annabiyul ummi wanda zai zo a ƙarshen zamani gaya mana menene sifarsa a wata riwayar gaya mana mecece sifa da ta keɓanta da annabawa sannan kuma a duk a kowanne wato suka yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa musu da suka tambaye shi wani abinci ne isra'ilu ya haramta ma kansa annabi yaqub ya haramta ma kansa sai ya ce ya haramta ma kansa naman raƙumi ya hanan ya haramta ma kansa nonon raƙumi har ma ya gaya musu sababin ya ce ya kasance ya yi rashin lafiya mai tsanani sai ya bakance ga allah cewa allah idan ka warkar da ni daga wannan rashin lafiya ni kuwa abincin da ya fi kowanne soyuwa a gare ni zan haramta ma kaina abin shan da ya fi kowanne soyuwa a gare ni zan haramta ma kaina wannan ɗaya daga cikin munasabar kawo ayar a nan kenan cewa daga cikin waɗanda suka yi aiki da wannan ayar da abin da ke cikin wannan ayar domin a nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake umarni da shi abin da annabawa suke a kai ne daga cikin wanda suka yi wannan shine annabin Allah Yaqub domin ya haramta ma kansa abin da ya fi soyuwa a gare shi shine naman raguni ya haramta ma kansa shan abin da ya fi soyuwa a gare shi shine nonon raƙumi sannan ya gaya musu kuma cewa mace namiji ga ga yadda maniyinsa yake ma'un abyad ghalid ruwa ne wanda yake fari mai kauri na mace kuwa ruwa ne wanda yake fasfasi mai siranta ba mai kauri ba ya ce idan na namijin ya hau ya yi rinjaye akan na macen sai ya zamanto ya yi kama da dangin ubansa idan na macen ya yi rinjaye kan dangin namijin sai ya kama da dangin uwarsa wanda yake shine ɗaya daga cikin abin da sai yanzu ne ake ganewa yanzu a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana jeans da chromosomes wa zai wa san wani chromosome da jeans abin da ba a san shi ba sai bai fi shekara um, a abin nan sai Mendel wannan abin nan a Barashan dan Rasha ba shine ya gano su ba ko shine ya gano chromosomes da jeans ko ko ba masu biology wanda yake a cikin ɗan ƙarni goma sha tara ba a cika shekara ɗari biyu ma da sanin wannan ba shine har aka yi bayanin me yasa wani lokaci abu yake abin nan a yaya idan aka samu abin nan chromosome suka zamanto xx shine zai zamanto mace in suka zamanto xy shine zai zamanto namiji eh? eh? xy shine namiji ko xx eh? kuma shine mace haka ne ko to abinda ake ne yau shekara wajen nawa da gaba haka ne to kaga dai domin nunin cewar akwai tasiri akan abin da ke fitowa daga cikin jikin mace da kuma daga cikin jikin namiji da yanda wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da bobancin lokacin da mutum zai gane kan cewa idan ala ma'ur ma al idan ruwan namiji yayi rinjaye ya zamanto yayi uluwi yayi sama akan ruwan mace amma wannan takribi ne ga fahimta daga baya kuma Allah ya buɗe ilimi aka gane bai saba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba da ya faɗi wannan suka gaskata shi yace kuma alamar dukkan annabi shine kan cewa tanamu qalbuhu wala tanamu aynahu wala namu qalbuhu idanunsa da bacci zuciyarsa ba ta bacci to da suka ji duk tambayar ya amsa sai suka ce to ga mana tambaya ta ƙarshe wadda akan ta ne idan ka faɗa mana in haka ne za mu imani domin dama tun farko da suka bai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce zan ɗauki alkawarin da annabi yaqubu ya ɗauka akan iyayensa akan ƴaƴansa wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum cewar idan na ba ku amsa za ku musulunta suka ce sun ɗauki alkawari to a na ƙarshe suka ce to ga mana wannan shi ne ƙarshe in dai haka ne in dai ka amsa mana wannan to za mu musulunta mu zo mu bita sai suka ce kowane annabi yana da mala'ikan da yake zuwa masu da sahibinsa waliyinsa cikin mala'iku kai wani ne na ka sahibin sai ce jibril sai suka ce asha ina ma mika mika'ilu ne jibril shi da yake zuwa da azaba shi da yake zuwa da halaka al'umomi da ma mika ilu ne wanda yake zuwa da saukar da ruwa da fitar da tsirrai da rahama da ni'ima da sai mu bi ka amma tunda jibril ne sahibinka a a da ba mutane ne wanda yake dama can ba su niyyar imanin ba amma annabi malaika jibril shine yake zuwa ma dukkan annabawa shi ya zo ma annabi musa shi ya zo ma annabi abin nan me warakata bin nawfal yace kuma daga cikin tafansu ya karanta hadan namusul ladhi jaa hadan namusul ladhi jaa musa wannan da ya zo maka shine mala'ikan da ya zo ma annabi musa to amma saboda su yahudawa mutane ne makaryata masu yi Allah karya ba su imani ba to saboda haka wannan ayar munasabar ta shine kan cewa annabi isra'il annabi yaqub alaihi salam ya haramta ma kansa abu da ya fi soyuwa a gare shi kuma ya bar shi saboda Allah wannan ya kasance halal ne a cikin shari'a amma kamar yadda muka ce abin nan a cikin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai halatta ka haramta ma kanka halal ba wannan a shari'a su ya halatta amma a shari'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka ce to ya Allah ni kuwa ni kuwa tunda idan kai mun abu kaza ni kuwa da ni da gani da ni da shan madara har abada ko na haramta ma kaina shan madara ko na haramta ma kaina aure kamar yadda waɗansu sahabbai suka yi suka sun ji an gaya musu ibadar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ina wane mu wane annabi sallallahu alaihi wasallam shi da aka gafarta masa muku da muna nan muna hankolo ba mu sani ba ko za a gafarta mana ko ba za a gafarta mana ba ɗayan su ce shi ba zai taba shiga inuwa ba har abada yana cikin rana ɗaya kuma ya ce azumi zai tayi ba zai sha ba ɗaya kuma ya ce dare ba bacci ɗaya kuma ya ce ba zai aure ba ba da kansa baba ma zai ya yi dandaka zai ma kansa ya zama to shi da buƙatar ba shi da sha'awar aure da aka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hau ya ce ma balu aqwamin yaquluna kaita wa yaquluna kaza wa kaza menene labarin waɗansu mutane da suke cewa kaza da kaza to sannan sai ya ce a sannan ya gaya musu wannan hadithin nasa faman an sunnati wanda ya kare cewa faman raghiba an sunnati fa laysa minni yake cewa inni la akhshakum lillah wa a'lamukum bima attaqi lakinni anam lakinni aqumu wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwaju an-nisa wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati fa laysa minni ya ce ni ina yin sallah kuma in kwanta in bacci mai azumi wata ran na karya wata ran ya zama to na sha ruwa kuma ina auren mata duk wanda ya nemi wani abu ba sunna ta ba to wannan baya tare da ni da haka a cikin shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a cewa za a burge allah ta hanyar haramta abinda allah ya halatta haramta abinda Allah ya halatta tamkar halatta abinda Allah ya haramta ne duk ɗaya ne wajen laifi kamar yadda ba za ka halatta haram ba haka zalika ba za ka haramta halal ba amma a shari'ar su wannan ya halatta dama shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'a ce a gare mu matsawar wani abu bai zo a cikin shari'a mu ba da zai goge shi ba to kuma a cikin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an zo da abin da zai goge wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nadara an an yuti Allah falyuti wa man nadara an ya'si Allah fala ya'si wanda ya yi alkawari ya yi bakancen cewa zai biyayya ga Allah to yi ba Allah wanda ya bakance kuma cewa zai saba ma Allah kada ya saba masa kai alkawari kai bakancen cewa za ka yi abin da za ka haramta ma kanka halal alkawari bakance ne na saban Allah tabaraka wa ta'ala sannan a munasaba ta biyu shine a cikin wannan akwai ishara ga akwai kalubale ga yahudu da nuna cewar da aya a cikin ayoyin annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abinda suke ɓoyewa a cikin littafinsu domin a cikin littafinsu akwai bayanin cewa dukkan wani abinci tun daga annabi abu ne wanda yake halal har sai da attaura ta sauka ta haramta musu waɗansu daga cikin abubuwa na abinci sai da attaura ta zo ne aka haramta musu waɗansu abubuwa wa alal haramna kulli dhufrin wa ya farkon ayat وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم سيد يهودا a cikin attaura shine aka so haramta musu wa'annan abubuwan amma ka annabawan da suka zo kafin attaura duk sauran wa'annan abubuwan halal shine manzo Allah sallallahu alaihi ce ku kawo attaura a karanta a gani ya zo a cikin riwayar tarihi cewa sun sun ki kawo ta saboda sun san za a kure su za a tisye su shi yasa wannan a dalil wannan ishara ne ga fadin Allah ta'ala inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthara alladhi hum fihi yahtalifun wannan alqur'ani yana gaya ma bani isra'il mafi yawan abin da suka kasance suna sabawa abubuwan da suke boyewa a cikin littafin su to alqur'ani yana zuwa da bayani sa daga cikin abubuwan da suka boye akwai ayatul rajim wanda wataran sun zo waɗansu mutane sun yi zina a cikinsu sai aka sa musu gawayi aka mai da fuskar baki kirin aka ɗauke su akan mangalar jaki ana yawo da su cikin gari da aka zo aka wuce ta gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya su sai ya kira su yace ina hada ku da Allah da ya saukar da attaura akan akan ga annabi Musa wannan shine abin da ku gani a cikin attaura cewa abin da za a yi ya tambaye su kai me zuwa wayannan suke suka ce a ai zina suka yi sai ce na hada ku da Allah da ya saukar da attaura akan annabi Musa wannan shine abin da kuka gani a cikin attaura kan sakamakon kan wato ukubar wanda ya zina sai suka ce eh shi ne na hada ku da Allah ba rajimu kuka gani ba a cikin attaura suka ce a'a babu arrajmu sai yace ku kawo attaura a karanta sai suka dauko attaura da suka zo saboda sun san annabi sallallahu alaihi wasallam baya rubutu baya karatu sai suka danne daidai inda ayar rajimu take sai suka sa hannunsu suka shafe gata a gani suka nuna to daga cikin sahabbai akwai wanda yake wanda yake musulunta daga cikin yahudawa sai ce ɗauki hannunka daga wannan ayar sai ɗauki sai gashi ayatul rajmi to shi yasa nan da aka ce musu kawo a taura a karanta in ku kun yi gaskiya sai suka yi to tunda sun ki sai ne sai Allah ta'ala ya ce musu man iftara ala Allah al-kadhiba min ba'di dhalik fa ulaika humu zalimun to duk wanda ya kirkiro ma Allah ƙarya bayan wannan bayani ya zo masa bayan an yi wannan kafa hujja hujja ta bayyana a gare shi sannan ya ci gaba da kira ma Allah ƙarya to waɗannan su ne azzalimai wato shikenan ka gaya masa wannan shine kawai makomarka tunda baka da ikon ka tilasta shi kansa ya bi gaskiya amma ka sanar da shi ne makomarsa sannan Allah ta'ala ya ce kul sadaqa Allah kul sadaqa Allah fattabi'u millata ibrahim hanif وما كان من المشركين الله تعالى يتي bayan ya ce duk wanda ya kirkira ma Allah ƙarya bayan wannan wato ta yin da'awar ta yin faɗan abubuwa na ƙarya kamar a ce Allah ya shar'anta musu hutu rana asabar kuma Allah ya shar'anta musu cewa kada su yadda da wani annabi bayan sa. gashi nan har ma suke faɗa alladina laqad sami'a alladina qalu inna allaha ahida ilaina an la nu'mina li rasulin hatta ya'tina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar cewa Allah ya dauka musu alƙawari kada su yadda da wani annabi sai in ya zo musu da wato a layya wanda yake wuta za ta sauko daga sama ta cinye ta in annabi ya zo musu da wannan sai su imani haka suka ce to duk waɗanda suka kirkira ma Allah ƙarya bayan wannan hujja ta bayyana a gare su to wa'annan azalimai ne sai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ne sadaqallah Allah ya yi gaskiya hmm. Allah ya yi gaskiya shine wato gaskiyar da Allah madaukakin sarki ya saukar ta bayyana wato wannan umarni ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai kan su faɗi wannan su ce sadaqallah Allah yi gaskiya ba mashru'i ne ba a ce yayin da aka gama karatun alqur'ani a ce sadaqallahul azim domin baya daga cikin sunnar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ka ga ayoyi na Allah ko da ka yi karatun alƙur'ani ka ga ayoyi na Allah ba wai sai ka gama ba kana cikin karatun alƙur'ani ka ga ayoyin Allah suka ratsa jikinka ka ce sadaqallah Allah Allah ya yi gaskiya wannan mashru'i ne mutum ya faɗa kamar yadda ibnu jure yake faɗa a cikin tafsirinsa sannan Allah ya ce a ah, Allah ya ce qul ya Muhammad sadaqallahu fima akhbara bihi wa fima shara'ahu fil Qur'an Allah ya yi gaskiya cikin abin da ya bada labari da shi a cikin al da kuma abin da ya shar'anta a cikin Al-Qur'ani wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijinka sun cika a wajen gaskiya cikin labari a kuma wajen adalci cikin shari'a fattabi'u millata ibrahima hanifa don haka ku bi addinin annabi ibrahim hanifa wanda yake miƙaƙƙe zuwa ga tafarkin tauhidi wa ma kana min mushiriki bai zamanto daga cikin mushrikai ba ai wato tunda ƙaryar yahudu ta bayyana gaskiyar sakon gaskiyar Allah ta bayyana gaskiyar addinin Allah ya bayyana to ku bi tafarkin annabi Ibrahim ba tafarkin yahudu ba ba tafarkin nasara ba a cikin wannan akwai ishara ga cewa annabi ibrahim shi ma musulmi ne domin an ce musulmi su bi tafarkinsa na'am بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ita domin raddi ga Yahudu domin da aka ce fattabi'u millata Ibrahim hanifa ku bi addinin annabi ibrahim wanda yake addinin tauhidi sai suka ce to a'a yaya zai yaya za a ce kuna bin ku musulmi ku yi da'awa kuna bin addinin annabi ibrahim bayan kuma kun tashi daga kiblar baitul maqdis bayan allah shine ya alkawarta ma annabi ibrahim birnin baitul maqdis kasa wadda take mai albarka yace ya danka ta gare shi kuma a ciki akwai masallaci na kudus yaya kuka mai yaya kuka ba ita kuke fuskanta ba kuke fuskantar wani waje daban to shine Allah ya ce to ai inda ake inda kuke fuskanta din Ka'aba shine ma ainihin masallacin da shi Annabi Ibrahim inda kansa ya gina sabanin na Baitul Maqdis wanda tattaba kunnan tattaba kunnansa ne ya gina shine yace inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallai gida na farko daki na farko da aka sanya shi ga mutane domin ibadar Allah a ciki wato masallaci na farko da Allah ya zaba a gina shi domin bautar Allah a cikinsa lallazi bi bakkata shine wanda yake cikin garin makka an kirawo makka da sunan bakka ɗaya daga cikin sunayenta kenan waɗansu sun ce abin da yasa aka ce mata bakka saboda mutane ya tabakun ai ya tazahamuna fi ziyaratiha suna wato suna yin zahama suna gogayya da juna suna cakuduwa da juna wajen ziyararta Yanda suke tafiya da yawa su je su turmutsu wajen zuwa makka ba garin da ake turmutsutsu a cikinsa irin garin makka ko kuma li'annaha tabukku a anaqal jababira saboda tana dandaka wuyayen jabberawan mutane ba wani jabberi da yake so ya cita da yaƙi ko ya je ya keta hurumunta ba ce Allah ya dandaka wuyansa Allah ya halakar da shi kamar yadda ya ga ashabul fil kuma kamar da ya zamanto akibar qaramita wanda suka je suka kai hari ga ga makka suka ɗauke hajarul aswad akai shekara da shekaru baya makka su ma Allah ya kawo ƙarshen su ya sallada bayinsa a kansu suka halaka su to don haka aka ce mata makka a bakka ɗaya daga cikin sunayen take waɗansu kuma sun ce a'a makka shine garin amma bakka shine shine ƙwaryar garin inda harami yake da kewayensa shine bakka amma sauran garin haramin makka gabaki ɗaya shine makka ɗin ala'ayyata halin wannan suna ne wanda ke sananne a wajen larabawa a wannan zamani cewa bakka ɗinnan da ake nufi shine garin makka Allah ce to gida na farko ɗaki na farko na ibadar Allah da aka gina da aka ajiye shi ga mutane ai aka gina shi domin bautar Allah shine wanda yake garin Makka mubarakan wannan ɗaki ya kasance mai tarin albarka ai mai alkhairi wanda yake mai yawa kuma mai dawwama alherinsa ba kaɗan ba ne yawa gare shi alhairinsa madawwami ne baya yankewa alherin da ke cikin wannan ɗaki baya yankewa har ranar tashin alkiyama wa hudan kuma shiriya ne ai akwai abubuwan da za su kai mutum ga shi kansa ɗakin shirya ne ai sababin shirya ne wato zuwa gare shi da ibada a cikinsa sababi ne na samun shiriyar Allah madaukakin sarki lil alamin ga dukkan talikai wannan saboda abin da ya kunsa na ayoyi mabayyana da dalilai akan kadaicin Allah da kuma gaskiyar annabawa domin yayin da mutum ya je wannan wuri zai ga zai ga cewa gashi nan fa shine inda inda Annabi Ibrahim ya gina ya ga kan cewa wannan fa shine ɗakin da annabawa suka zo suka yi hajji to shine kamar nan Allah ya ce ne wato idan ya ga waɗannan sababi ne da zai kai shi zuwa ga shari'a to a cikin wannan ayar akwai kalubale ga yahudu idan kuna da awar kan cewar ko mabiya addinin annabi ibrahim ne ba musulmi ne mabiya annabi ibrahim ba to ku je ku yi hajji ɗakin allah ku je ku yi hajji ka'aba tun daga kunan a madina tsakaninku da makka tafiyar kwana goma ne kuma ku je ku yi hajji tunda ka'aba din ba wani ya gina ta ba illa kakan naku annabi ibrahim Inda gaske ne akan addinin sa kuke ku je ku yi hajji kamar yadda musulmi suke hajji in ku ba ku yi hajji ba wannan ya nuna kan cewa ba ku ba ku akan tafarkin annabi ibrahim wanda kuma suke hajji su ne waɗanda suke akan tafarkin annabi ibrahim allah ce fihi ayatun bayyana akwai ayoyi mabayyana a cikin wannan ɗaki akwai wato akwai alamomi da suke nuni ga kadaicin allah da suke nuni ga gaskiyar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ɗaki akwai ayoyi mu'ujizozi alamomi a kan wannan ɗaki daga cikin makamu ibrahim daga cikinsu akwai makamu ibrahim makamu ibrahim yi ɗaya daga cikin ayoyin wannan ayoyin Allah ne da ke cikin wannan ɗaki makamu ibrahim shine dutsen da annabi ibrahim ya hau kai yayin da yake gina ka'aba annabi isma'il yana yayin da suke gini da annabi ibrahim hadisin ginin ka'aba ya wuce a cikin a cikin faɗin allah ta'ala wa yadda yarfau ibrahimul qawa'ida min bait a lokacin da mun ambaci hadisin abdullahi dan abbas kamar yadda ya zo a cikin sura a cikin sahihul bukhari yayin da suke gina ka'aba yayin da ginin ya yi tsawo sai annabi ismail ya ɗauko dutse ya sanya ma mahaifinsa annabi ibrahim domin ya hau shi kuma yana miƙo masa itace yana miƙo masa dutse yana ɗorawa har suka yi ginin zuwa ga inda tsawonsa yake bayan sun gama wannan dutsen sai suka bar shi a jikin ka'aba yana nan a jikin ka'aba a bangon da kofar take har zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sayyidina Umar saboda yanda mutane suke eh, abin da suke cakuduwa suke turmutsutsu a wajen domin su yi sallah sai ya ɗauke shi ya mai da shi bigiran da yake yanzu ya mayar da shi tsakaninsa da ɗakin Allah da 'yar masafa amma a jihar da yake to a wannan dutsen shi ma yana daga cikin ayoyi mabayyana na wannan ɗakin Allah makamu ibrahim akwai aya mabayyaniya domin akan wannan dutsen kafar annabi ibrahim ta yi shata akwai shatar kafarsa kamar ya taka ta ne ba dutse ya taka ba wanda har yanzu yana nan alamun kafafun annabi ibrahim suna nan a cikin wannan dutsen. duk da yanzu an sanya azurfa an gine inda alamun kafafun suke sai ka rinka ganin kan cewa kamar a to annabi ibrahim bashi da yan yatsu ne da yadda za ka gani babu alamar yan yatsu saboda an sanya azurfa an kewaye inda shatin kafar yake amma abu ne wanda yake kowa ya gani wannan dutsen akwai alamun kafafun annabi ibrahim a kansa ɗaya daga cikin ayoyin ɗakin allah kenan wannan ɗaya ne kawai wanda allah saboda muhimmancinsa ya faɗa amma akwai ayoyi masu yawa a cikin ɗakin allah wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga cikin wannan daki ai wannan gari wanda dakin Allah yake shine garin Makka kana amina ya zamanto amintacce wannan ma aya ce domin tun a jahiliya duk wanda ya kasance ya shiga cikin Makka tare da yanda ba su da wata doka da take hana su yin abin da suka so babu shari'a da suke a kai a lokacin jahiliya amma idan mutum da zai hadu da wanda ya kashe mahaifinsa a cikin makka ba zai kashe shi ba ba zai ko tsoratar da shi ba sai ya saurara har sai ya fita daga iyakar harami sannan sai ya ɗauki fansa a kansa ba wata shari'a ce ta zo ba amma haka allah ya sanya wannan a cikin zukatansu cewa gari ne amintacci ba a kai masa duk ga larabawa suna kai hari ga kowane gari amma ba za su kai hari ga maka ba a lokacin jahiliya ba wani sarki ne yayi wannan doka ba ba wata rundunar mayaka ce a garin makka ba da duk wanda ya kawo hari za su kawar da su ko kuma za a yi musu za a kawo mutanen da suka yi a yi musu ba shi sa Allah ya yi musu gori yake cewa awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim ba sa gani mun sanya garin su ya tun harami amintacce amma ko mutane a gefen su duk ana hauce su ana karkashe su Allah ya sanya wannan gari ya zamanto harami qadran wa shar'a shar'an ai Allah ya haramta ayyaki a cikinsa shi yasa ne ma yake daga cikin mazhabar Abu Hanifa cewa idan mutum haddi ya hau kansa in ya shiga cikin harami ba za a je a aiwatar da haddi a kansa ba sai dai a matsa masa a hana shi abinci a hana shi abin sha a hana shi duk wata maslaha ta sa har sai an sanya shi tilas ya fita daga cikin harami to sai a kama shi a zartar da haddi sabanin mazhabar Imam Malik da cewa a'a ai harami baya hana azartar da haƙƙin Allah da haka a cikin harami idan mutum ya yi kisa ya je ya boye a cikin harami a je azartar da haƙƙin Allah a kansa wanda yake shine as-sawab saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an kashe Ibn al akhtal yana rike da astarul ka'aba yana rike da da rigar ka'aba iyakacin aminci kenan ko eh? to amma saboda sa da addinin musulunci da kisan kai da ya yi na musulmi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kama shi a kashe shi ba bai halatta akai yaƙi makka ba wannan shar'an kenan wa qadara kuma Allah ya sanya garin ya zama to amintacce bisa kaddara bisa hukuncin Allah na halitta wato wato al-hukmul kauni al-qadari shi yasa da ashabul fil suka zo Allah ya karaka Allah ya halaka su da tsayral ababil akwai hadithin da yake da munasaba anan wanda imam al-bukhari ya rawaito hadisin abdullahi dan abbas wanda manzon Allah wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a yawmu fathu makka yace inna hadha al-baladi haram inna hadha al-balada haramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard wannan gari Allah ya mayar da shi mai alfarma a ranar da ya halicci sammai da ƙasa fa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyama dan haka gari ne wanda yake mai alfarma wato haramtacce wato duk wanda ya shiga cikin sa ya zamanto amintacce hurmatillah da alfarma da Allah ya bashi ila yawmil qiyama har zuwa ranar alqiyama wa innahu lam yahilla alqitala fihi li ahadin qabli yaƙi a cikinsa bai halatta ga wani bakafina in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam walam yahilla li illa sa illa fi sa'atin min nahar ni ma kaina ba a haramta min na yaƙi a cikinsa ba sai awa ɗaya ta wuni ta rana awa ɗaya ta wuni aka halatta masa sallallahu alaihi wasallam ya ci garin da yaƙi amma Allah bai halatta ma wani ya ci garin maka da yaƙi ba wato shar'an wa qadara a shari'a da kuma a bisa kaddara fa huwa haramun bi hurmatillah nan haka ya koma ya zuwa ga matsayinsa na wato haramtaccen gari ne da haramcin da Allah maɗaukakin sarki ya masa ila yawmin qiyama la yu'badu shawquhu ba za a cire kayarsa ba ba za a wato ciro kayarsa a bama raƙumi ba wala yunaffaru saiduhu ba za a kori namun dajinsa ba namun daji wanda za ka gani barewa in ta zanta tana yawo a maka sai ta kyale ta shi yasa ga tattabarin maka nan in kace za ka ɗauki in kace za ka ɗauki abin da ya ake ce ma gwafa in ka ce za ka ɗauki gwafa ka ce za ka harbe ta to ka abin nan ka keta hurumcin ɗakin Allah ka aikata haramun sai a hukunta ka sai ka biya sai a zo a yi mata kima ka biya in abin nan idan tattabara ce ka kashe to sai ka yanka abin sai ka sai ka yanka akuya haka hukuncin sahabbai suka yi haka zalika wanda wanda ya kashe barewa shi ma rago zai yanka wanda ya kashe jakin dawa sai ya yanka bakumi kowanne sai a samu mutane su yi hukunci idan ba a samu wanda yake daidai shi ba to sai a kaddara abin da zai kasance a sannan sai a ciyar da miskinai maimakon kimar wannan idan kuma ba shi ba zai iya ciyar da miskinai ba sai ya azumi a maimakon ci da miskini ɗaya ya azumin rana ɗaya يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره to san dan abba zai ce wala tultaqa yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tultaqatu laqatuhu illa liman illa liman arafaha ko liman arafaha kada wani ya ɗauki tsuntuwar a cikin kada wani ya dauki tsuntuwar garin makka sai dai ga wanda zai yi cigiya ko ga wanda ya santa ga wanda ya san mai ita shine zai ɗauka don ya bamu mai ita ko kuma ya ɗauka don ya cigiya wala yuhtala halaha kuma ba a wato ɗaukan a ciyawarta ba a yanka ciyawa a cikin makka faƙal al-abbas illa al ya rasu ya ce sai dai wato ingirici wanda yake na abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu liqainihim wa libuyutihim yace ana amfani da shi domin rura wutar wato zigi domin kuma yin rufin daki yace illal al shi yasa ne a su hajjaj ibn yusuf da suka zo da wannan hadisin aka yi musu hujja da suke cewa ai abdullahi dan zubair ya gudu ya samu mafaka a maka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yaƙi ya kai yaƙi fatahu makka sai ya ce ya aka kawo musu hadisin cewa fa in ahadun tarakasa bi qitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qulu lahu inna allah adina li rasulihi wa lam ya'zan lakum idan wani ya ce zai yi ruhusa da cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai yaki ya kai har wato ya kai yaki cikin garin makka to ku ce masa Allah ya kyale ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ku bai kyale muku ba sannan Allah ta'ala ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti a hajjin ɗakin Allah hajjin wannan ɗaki lillahi wajibi ne ga Allah wajibi ne da Allah yake da shi ya cancanci a yi masa ala nasi akan mutane wato Allah ya wajabta hajji akan mutane man istata'a ilaihi sabila wanda ya samu tafarkin hanya ya zuwa ga wanda ya samu ikon tafarkin hanya wanda ya samu ikon tafarki ne ya aikin hajji din ne ma'ana shi wannan badal ne wato Allah ya wajabta aikin hajji akan mutane baki ɗaya. amma wannan wajabci mashuruɗi ne da sharaɗin cewa ka sami ikon yi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, inna Allah farada alaikumul fa hujju ya ku mutane Allah ya farlanta muku aikin hajji ku yi hajji hajji farla ne ɗaya daga cikin shika addinin musulunci wato wannan ayar ta bayyana wajabcin yin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce inna allaha farada alaikum alhajj hajj fa hujju Allah ya wajabta muku hajji ku yi hajji sai wani mutum ya ce a fi kulli amin ya rasul ya rasulullah kowace shekara ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru sai ya ce walau qultu la'am na'am la wajabat da na ce da na ce eh kowace shekara ne da ta wajaba walau wajaba alaikum lamastata'tum da ya wajaba ga a gare ku bi hajji dukkan shekara da ya wajaba akan ku bi hajji dukkan shekara ba za ku iya ba sannan ce da runi ma taraktukum ku kyale na akan abin da na baku fa inna ma ahlaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim ba abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku illa yawan tambayar su da saba ma annabawan su saboda haka wato wannan ayar ce ta bayyana farlancin hajji to hajji farilla ne alal faur daga ka sami ikon zaka yi hajji ko ko zaka iya jinkirtawa ko da ka sami ikon sai daga baya lokacin da ka samu wato isasshen hali sabani tsakanin tsakanin malamai a mataban malikiya alal fawr ne saboda haka idan mutum ya samu yancin hajji ya samu ikon hajji yayi jinkiri bai yi ba to ya saba ma Allah a sauran matabar waɗansu malamai kuma suka ce alal tarahi kuma daga cikin abin da suke nuna kan cewa alal tarahi ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta sauka a gare shi a amul wufud shekara ta tara ta takwas bayan hijira amma shekara ta tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hajji ba sai a shekara ta goma to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta ya nuna kan cewa hajji ba alal fawr bane alal tarahi ne akwai aqd wal tsakanin malamai was sahih hajji ya wajaba alal fawr za wato abin nan daga zarar ka sami iko za yi domin duk sauran jawaban da suka kawo malamai sun yi bayani sun yi raddin dalilan da suka kawo wanda yake nan ba makanin da zamu mu bayanin bane amma wanda suke so ɗaliban ilimi su koma za su ga bayanin da Sheikh Aminu Shinqiti yayi a cikin tafsirinsa Adwa'ul Bayan na suratul Hajj ya yi bayani akan wannan matsala a sahi idan mutum ya sami ikon hajji bai halatta ya jinkirta ba daga zarar ka sami iko sai ka gaggauta ka yi saboda wajibi ne alal faur daga Allah ya ce a yi abu to nan take ake so a yi shi don haka daga zarar ka sami ikon hajji ka jira kawai watan dulhijja ya yi a watan shiga harami shine shawwal da dulqaida da dulhijja sai yi harama da yin hajjin ɗakin Allah maɗaukakin sarki wannan wato in banda ma wajabcin da Allah ya faɗa da abubuwan da ke cikin wato ɗakin Allah na sifofin nan da Allah ya faɗa na farko dai shine ɗakin farko da Allah ya da Allah ya izinin abauta ma Allah a ciki da cewa kuma annabawan Allah suka gina shi wanda ya cancanci ka je wannan waje domin wannan falala sannan na biyu kuma albarkar cikinsa mai yawa ce kuma ba ta yankewa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tabi'u bainal hajji wal umra fa innahuma yanfiyani al-faqr kama yanfi al-hadid kama yanfi kama tanfi an-nar yace ku rinka bibiya tsakanin hajji da umra in kun yi hajji ku sake yin wani hajji ku sake yin wata umrar ku ta yi haka domin suna kawar da talauci kamar yadda ruta take kawar da wato daudar karfi in ka sami iko amma wannan bawa yana cewa kan cewar akwai waɗansu ayyukan marufi da za su fi aikin hajji da dukiyar ba hmm? ba zai bai kamata ba akwai waɗansu abubuwan da suka fi da suka fi cancanta ka yi ko waɗansu wataƙila ma wajibai ne kamar ka je ka ta yin hajji da umra amma kuma gashi kana zaune makwabtanka suna cikin talauci makwabtanka ba abin da za su ci an koro ƴansu daga makaranta sun kasa biyan kuɗin makaranta sun makance saboda sun kasa sayan magani ko an kasa musu operation da za a cire musu ɗayana dubu goma sha uku da za a biya a yi makwabcinka operation a cire masa yanar ido amma kana nan kana hankolan tara rabin miliyan domin ka je kai hajji ko dubu ɗari biyu da hamsin domin ka je kai umra ko da yake a da amma wannan yana ɗaya wato ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin alkhairan da ke cikin wannan ɗaki kenan mai albarka ne daga cikin albarkarsa shine wannan hadisin da na faɗa yawan zuwa wajen yana kawar da talauci ɗaya daga cikin albarkatan kenan Allah ya ce liya shadu fi alahu domin samu amfanuka masu yawa a gare su a wajen aikin hajji sannan kuma shirya ne sababin shirya ne zuwa wajen sababi ne na samun shirya sannan kuma akwai aminci ga duk wanda ya shiga cikinsa akwai ayoyi mabayyana kai akwai ayoyin Allah mabayyana a ciki wanda abu akwai abubuwan da za su kara maka imani idan ka je wannan waje kage daga ciki yanzu kamar wannan bawan allah malcolm x wanda da yake a cikin wannan addinin bid'a na elijah muhammad wanda yake itikadin kan cewar allah mutum ne kuma bakin mutum ne saboda su komai akan bakin fata yake suna sallah sallah biyu suke yi lokacin hudowar rana da lokacin faduwar rana kuma sallar shine su kalli inda rana take su rufe ido sun kui da kansu yan sakan kaɗan ke tunani sun yi sallah ke kuma duk wannan sun addinin sun dangana shi ga addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ɗauka duk addinin na baƙaƙe ne hmm, bakar farar fata addininsa addinin kirista addinin karya addinin musulunci shine addinin gaskiya saboda allan baki ne annabin baki ne annabawan baƙaƙe ne annabi adam baki ne annabi isma'il baki ne annabi ibrahim baki ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baki ne to sai da malcolm x ya je makka ya ga balarabe ya ga bahinde ya ga ba irani ya ga ba turke ya ga ko'ina hmm, da jaja wanda ya fi jan dan america da fari mai kyau wanda ya fi abinan kyan bature ya kan cewa duk sun sa tufafi iri daya suna labbaik allahumma labbaik wannan ya zamanto wannan ya zamanto masa aya da ta sanya shi ya dawo ya zuwa ga addinin addinin musulunci batotar a tafarkin ahlus sunna wal jama'a saboda haka akwai ayoyi mabayyana a cikin zuwa to waɗannan abubuwa guda biyar sun cancanci mutum ya rinka zuwa wannan waje to ballantana kuma Allah ya zo ya ce ya wajabta yin hajji din Allah ya wajabta shi hajji wajibi ne umra an yi sabani matabar imamu shafi'i da mashhurin matabar imamu ahmad ita ma wajiba ce saboda hadithin da wanda ya zo ya ce masai na umar inni ra'aytu al-hajj wal umra a halayya fa haramtu bihima sai ce hudita li sunnati nabiyyi na ga hajji da umra an wajabta su a kaina sai ne ihrami da hajji da umra sai sai na umar ya ce masa ka shirya ga sunnar annabin ka sallallahu alaihi wasallam wato kenan sunna ta tabbatar da kan cewa hajji da umra wajibai ne a matabar imam malik da abu hanifa kuwa sunna ce saboda abin nan hadithin imam ibn sa'alaba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa daga cikin shikashikan musulunci ya ce masa alhajj ce hal alayya ghayruhu ya ce la illa an tatawwa sai in kai tatawwi suka ce da umra wajiba ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a gare shi wannan sabani na malamai war rajih shine cewa umra wajiba ce saboda akwai dalilai da dama banda wannan wanda muka faɗa wannan ba bigiran ambatansu su bane dan haka mutumin da yake ya yi ta zuwa makka amma bai taba zuwa ya yi umra ba to ya kokari ya in ya zai hajjin ya yi hajjin matu'i ko hajjin kirani sai ya zamanto kan cewa ya sauke umratul islam akwai umratul islam kamar yadda yake akwai hajjatul islam wallahu ta'ala a'lam wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin wanda kuma ya kafirce ma Allah ya butulce ma Allah wato bai aiwatar da wannan wajibi na yin hajjin daki ba na yin hajjin dakin Allah fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin to Allah mawadaci ne ga barin talikai baki daya Allah bai ce mawadaci ne ga barin sa ba dan kare dauka shi wani muhimmi talikan ma ga baki daya ba mutane ba kawai da aljanu da mala'iku da bishiyoyi da rana da wata da taurari da saman da kasan Allah mawadaci ne baya bukatar su don ya zama kan cewa kasancewar kai ne kake bukatar Allah a cikin kai ma Allah wannan ibadar ba wai idan kayi ka amfani Allah da wani abu bane ma yaf'alullahu bi Allah madaukakin sarki kamar yadda ya ce a cikin hadisin Abizar, da na farko ya mutane da na farkon ku da na ku za su zamanto a bisa zuciyar wanda ya fi kowa tsoron Allah ma za da zalika fi milki shai'a wannan ba zai kara komai a cikin mulki na ba da kuma za ku fi kowanne fajirci ba zai tawaye komai a cikin mulki na ba ce inna ma hiya a'malukum uhsikum iyaha thumma uwaffiha lakum faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa ayyukan ku ne kawai nake kiyaye nake kiyaye su a gare ku duk wanda ya samu alkhairi ya gode ma Allah ya masa muwafaka ya bashi wannan alkhairin wanda ko ya samu ba alkhairi bai samu sharri to kada ya zargi kowa sai kansa domin shine ya butulce ma Allah Allah kuma wadaci ne a gare shi Allah madaukakin sarki ya bamu ikon aiki da abin da muka karanta Allah ya bamu fahimtar littafin sa ya fahimtar da mu ayoyin da ke ciki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu